Bismillahir Rahmanir Rahim, Hatsabibin Boka, babi na goma sha ɗaya, ta yi ta nuna masa hanya har suka kawo, ƙarya fa ta shara masa don kuwa ba ta taɓa zuwa siyan kayan miya ba, to yanzu idan mata ta fita ta fito da ko sisi ba, kar fa asirinta ya toni ya gano ƙarya ta sheƙa masa, ji ta ya buɗe mota, za ta fita yi saurin dakatar da ita ya ce da me da me za a siyo, cikin rawar murya ta ce komai ma. kai tsaye ya wuce wajen mai kayan miyan da yake inyamuri ne ya ce ya haɗa masa kayan miya na dubu biyar komai a haɗa nan kuwa aka haɗa komai har da kokumba da kabeji da su carrot sai da ya nuna mata ya ce duba ki ga ko akwai abin da babu a siyo ta ce komai akwai sannan aka zuba bayan bus suka koma ta ce kayan miyan fa sun yi yawa ya ce to ki ba wani idan sun yi miki yawa ki dai nuna mana hanya kar mu ɓace dariya ta soma kai malam akwai ka daban dariya wallahi ta ƙasan ido yake kallonta tana matuƙar burge shi sosai. Ya ce ba na Malam ba sunana Usman. Ido ta ware ta ce sunan uncle ɗina. Ya ce da gaske kenan nima na zama uncle ɗinki. Ta ce sosai ma. Yadda suke yin fira hankali kwance idan ka gansa sai ka ɗauka sun daɗe da sanin juna. Suna kawowa unguwarsa ta ce aje ni nan zan ƙarasa da ƙafa. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce babu amfanin zuwan nawa kenan tun da ban ga gida ba. A hakan ta nuna masa gidansu. ya yi wani mai gadi ya hangame masa kofa ya kutsa kan motarsa kamar wani dan gida. Bayan ya tsaya da motar ya jiyo yana fuskantar ta ya ce ga shi mun kawo, amma baki faɗa min sunan ki ba. Na ga abin 'yan rowar suna ce. Marmashi ta yi ta ɓoye fuskar ta cikin hijabi ta ce sorry ai ban isa na yi wa ankul rowar na ba. Ya murmusa ya ce ni fa ban yarda da ankul ɗin nan ba. Ta rausayar da kai ta ce sai me. Ya ce aboki daga nan kuma sai ya shiru yana kallon yana dariya ƙasa-ƙasa. Murmushi ta sake yi ta ce bari na shiga gida. Kar mam ta gana daɗe. Ya duba agogon hannunsa ya ce shi kenan a taimaka a bani fannin ba. Wayarsa ya miƙa mata a fuskar wayar fix ɗinsa ne da Amina Khalid yana tsakiya. Ta lura da fix ɗin sai kawai ta wuce shi ta saka masa ta miƙa masa. Ya ce, ta ce ka tsaya ko ruwa ka sha. A'a ina sauri ne wallahi akwai abin da na zo yi gobe ma zan koma amma zan sake zuwa gobe sai mu gaisa. Ta buɗe motar ta fita. Kayan miyar ya fito mata da su ta ba mai gyaran fulawa ta ce ya shiga da su cikin gidan. Suka yi sallama ta sake masa godiya ta wuce ya ce amji mana. Ta juyo cikin wani salo wanda ya kusa sumar da Usman da ido ta masa alamar menene. Ya ce suna Ta ɗan dafa kai sori naman taliba batu. Tana faɗar maganar ta cikin gidan Usman ya bi ta da murmushi wani sanyi ya je yana ratsa dukkan sassan jikinsa. Rabansa da ya ji farin ciki haka ta ranar da Minal ta bar duniya. Oh jama'a da akwai irin wannan bokaye da mazajenmu sun bani. Sai ka zo ka rinka yi ma mijinka kwalliya da niƙabi. To Allah ya sa mu dace. Murmushi ya yi shiga motarsa aka buɗe masa gate ya fita. san bai so zuwa Lagos ɗin ba ashe arziki ne yake kiransa. A ransa yake ayyana haka Tana shiga ta samu mam ɗinta tana duba kayan miya. Tana ganinta ta ce lipsi waɗannan kayan fa. ba tare da ta kalle ta ba ta ce ki yi amfani da su wani ne ya siya min ta wuce bangarenta Mom ɗinta ta ji daɗi a ranta tana addu'ar Allah ya sa saurayinta ne don ta matsi Lipsy ta yi aure. Tana shiga ɗaki ta cire hijab ta wurga a kan gado ta soma tiƙar rawa tana murna har da ihu. Wayar ta ce ta soma ringin ta ɗauko da sauri. Ganin sabuwar nan ba ta san shi ne take ɗagawa har ta yanke aka sake kira ba ta ɗauka ba. Sai da ya sake kira ta ɗauka ta yanga kamar yana ganin ta ta amsa sallamar sa sannan ta ce waye. Murmushi ya saki mai ɗan sauti ya ce, Na shiga tara, yanzu har an manta da ni ba a je ko ina ba. Anya kina son zumuncin nan ya ɗaure kuwa? Gabanta ne ya faɗi, kar fagarin jin ajin ta ta lalata komai. Ta yi saurin taron numfashinsa ta ce, Ba haka ba ne, Uncle, kaga ai ban san namban naka ba. Kuma ka san waya yana sauya wa mutane murya. Shi yasa ban gane ka ba, amma ka yi haƙuri. Ajiyar zuciya ya saukar wacce har dafsi ta jiyo ta. Ya ce, Na ji sanyi a raina. Ita ma murmushin ta yi, suka taɓa fira daga nan suka yi sallama. Lipsy tamkar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha don murna, dole yau ta tura wa hatsabibin boka kayan aiki na godiya. Daren da ita da shi kasa barci suka yi. Kowa yana tunanin ɗayansa, Usman ji yake yi tamkar ƙirjinsa ya faso zuciyarsa ya fito. Saboda tsabar son da yake mata, yana huda shi. Kwance take a cikin ɗakinta tana danne-danne da waya, sai ga kiran Usman ya shigo. Da murmushi ta ɗaga tare da sallama ɗayan ɓangaren ya amsa. Ya ce ga na a ƙofar gida. Ta waro ido har ka zo? Harararta ya kamar tana ganin sa ya ce dole ki ce har na zo. Dan ke baki damu da ni ba, ni da na damu da ke daren jiya kasa barci na yi. Ta riƙe baki ya haƙuri ankul ba wai haka nake nufi ba, ga nan fitowa. Ta kashe wayar aka hau shafe-shafe da feshe-feshe. Sai ga ta fito ɗas da ita, ta saka hijabinta ta fita. Mom ɗinta tana cikin falo zaune ta ce, Mom na yi baƙo ki ba wa kanda kayan sha ta kai masa muna falon baƙi. Ta wuce abinta. Yana jingina jikin motar sai ya kura wa kofar gidan ido yana so kawai ya ga ta Kyaujinsa sai har harbawa yake yi da sauri-sauri ya kura mata ido yadda take tafiya tamkar hawainiya komai nata tsaf. Kamar yadda ya raja a kallonta ita ma haka shigar ta yau ta yi masa kyau. Yau ƙananan kaya ne a jikinsa saɓanin jiya da ya sa manyan kaya. Idan ka gan shi wallahi ko da an rantse maka ba za ka yarda ya taɓa yin aure ba. Sai idan ka gan shi da matar, ka kuma tabbatar lalle ita ce. Dan murmushi ta kakaro inda yake ta gaida shi. Ta ce ƙaraso ciki suka jera har cikin falon baƙin. Ta zauna nesa da shi suka gaisa ya ce ba daɗewa zan yi ba zuwa ne kawai mu gaisa zan wuce. San ba ta ji daɗi ba don fuskar ta mata nuna hakan. Cikin sanyin murya ta ce sai yaushe kenan. Na san da ƙyar idan za ka sake dawowa Legas tun da ba wajen zuwanka ba ne. Ya yi murmushi yana wasa da kiɗin motar sai ya ce zancen baya kike yi ai yanzu zuwa Legas ya zama dole. Don kuwa na yi babbar mantuwa a cikinta. Ta ce mantuwa to ga gashi baka fita ba ka koma ka ɗauko mana. Murmushi ya saki mai ɗan sauti ya ce kina so a yi min ihu a ce na saci abin da ba nawa ba. Zan ɗauka amma ba yanzu ba zan jira har abin ya zama mallaki na. Ta ce, Ina maka fatan alkhairi, ya ce, Na gode. Daidai mai aikin su ta shigo ɗauke da ture, cike da kayan motsa baki, na marmari da kuma dambun nama. Sai da ta aje ta duka ta gaishe shi. Ya amsa cikin sakin fuska, za ta fita ya kira ta, kuɗi ya zaro cikin aljihunsa da suka yi dubu goma ya bata. Ta ƙi karɓa sai da ya matsa mata sannan ta karɓa ta yi godiya. Bayan ta fita ba jimawa, ya duba agogo ya ce, Ya kamata in tashi haka. kar na yi dare a hanya ga shi kuma ban gabatar miki da kaina ba. Na san dai baki manta sunana ba, ina zaune a Kaduna yanzu haka a nan nake tafiyar da harkoki na Amma iyayena a Kano suke da zama, mahaifina Allah ya masa rasuwa. Ina da kanne biyu, Kubra ta yi aure sai Hafiz na taba aure kar ki yi tunanin ni saurayi ne. Fuskarsa cikin murmushi ya furta haka Ya nisa, amma Allah ya ɗauki abarsa ta tafi ta bar ni da na ɗaya Khalid. idanuwan idanuwansa suka koma jajaye ya ce ina son sa sosai fiye da komai a rayuwa. Ba na jin zan so wani abu sama da shi. Idan na gan shi yana ɗebe min kewar Minal a zuciyata. Ba na son abin da zai taɓa shi komai ƙanƙantar abin. Wallahi Lufsi yaron tausayi yake bani. Yanzu yana hannun mahaifiyata ina son na riƙa jin ɗaman jikinsa a kusa da ni. Na san man ba za ta bani shi ba tun da ban san yadda zan riƙa kula da shi ba. A ganin ta zan raba hankali na gida biyu. Shi ne nake son na yi aure ko zan samu wacce za ta kula da mu don ni kaina ina buƙatar kulawar. Ya dago ya kalle ta ya ce kin ji takaitaccen tarihi na. A ranta ta ce duk na san wannan. A fili kuwa ta ce Allah sarki Allah ya ji kanta. Ya ce amin to yanzu me kike ce? Ta ɗan yi yaƙe ta ce ni kuma me zan ce? Ya sake gyara zamansa ya ce to menene amfanin sanar da ke tarihi na? Ta kaɗa kafaɗa bi ka sanar da ni ne as your friend. ya ce, “Ya, ina tufka kina warwarewa.” Dariya ta kwace mata ganin yadda ya yi maganar. Ya ce, “Dole ki min dariya don ba kya jin abin da nake ji game da ke. Ba sai na tsaya kwana-kwana ba, a gaskiya Libaba da tunda na ganki na ji na kama da sanki. Sho ba na wasa ba, kuma auren ki zan yi. Ban sani ba ko za ki iya aure na a matsayina na wanda ya taɓa yin aure. Ya kai ƙarshen maganar yana kallon fuskarta. Ta ɗan yi jim ya ce, Please love see. Ta rausayar da kai ta ce, To ka bani lokaci in yi shawara. Ya yi saurin tarar numfashinta ya ce, Yana da kyau hakan, amma nan da gobe ko? Ta waro ido gobe kuma nan da sati ɗaya dai. Baki ya buɗe cikin mamaki ya ce, In mm, lallai da saurana ban samu shiga ba, bari na samu wajen zama a Legas. Dariya ta soma tana rufe bakinta ta ce, Lala, ni na isa na furta hakan a yi haƙuri. To a bani nan da kwana uku. Ya ce biyu dai, ko shi dai sai na kai zuciyata nesa don za ta iya bugawa. Ta ce to a bar shi biyu. Ya ce yawwa amma please kar ki ce ba za ki aure ni ba dan zan iya shiga wani hali. Ta murmushi sai dai ka ji ni ka sha lemon mana ta magana tare da nuna masa taron da ke dauke da kayan marmarin. Ya ce ba na jin zan iya cin wani abu har sai na ji matsayina. Ya yi maganar yana miƙewa ta ce amma ka san dai ban ji daɗi ba a ce ka yi baƙo ko ruwan gidanku bai sha ba. A hakan na san iya matsayina. Ya ce ya haƙuri kin san ban san yadda ake yin zancen ba ashe idan ka zo dole ka sha ruwa. Zan sha amma ba yanzu ba sai na san matsayina. Ta ce shi kenan sai mun yi waya ko? Ya ce eh amma ai za ki min rakiya ko nan za ki bar ni kamar saniyar ware. Dariya ta kai wallahi ka taka sa mutum dariya mu je to. Ya ce to fa daga yanzu kuka zan rika sa mutum. Ni dai ban ce ba baban Khalid. Sosai ya ji daɗin sunan da ta kira shi da shi har farin cikin sai ya kasa ɓoyuwa ya ce na gode fa. Daidai get ɗin su ta masa sallama ta koma gida. ya ba mai gadi kayan da ya siyo mata ya ce ya kai mata cikin gida sannan shi ma aka ba shi dubu goma zo ku ga bakinsa har kunne sai kirari yake wa Usman shi kam sai dai ya ce gara da aka yi cikin gidan ya shiga da sauri yana sallama na ki da kaya ya aje gaban mam ya ce uwar ɗaki na gashi in ji alhaji ta kai bakin kofar ɗakinta ta tace bar su wajen mam ta yi shigewarta mam ta bita da kallo a ranta ta tace anya libabatu bata bata da aljanu ko da ta fita gidan nan ta fara amma ta dawo fuska ya ƙune-ya-ƙune kamar lawashin albasa. Idan ya kwana. Mai gadi ne ya katse mata tunaninta ya ce yau na shiga uku uwar ɗakina tana nema ta min baƙin ciki. Yanzu wannan ɗan zinariyar tana nufin bai yi mata ba. Hajiyar ce ta ce wa ya faɗa maka ado kai dai baka gani sai ka maganta tashi ka tafi. Ya ce to ya za a yi hajiya wa yake alheri dubu goma fa tashi ɗaya wallahi hajiya kin gansa aljihuna. Ya maganar yana bubbuga aljihunsa. Ya ci gaba, tun da nake samartaka kawowa yanzu babu wanda ya taɓa min kyautar dubu goma. Ke ko dubu biyu ma duka alhazan da suke zuwa wajen ta shegiyar ruwa ta yi musu kanta a duwawu babu wanda yake so ya cire naira ya ba wani. Amma wannan tun da na gan shi rasan ɗan albarka ne dan Allah hajiya ki rarrashe ta karta ce ba ta san shi. Dama ina da kwaɗayin kwalan kaji kafin a yi auren na murmure. ta ce ado fi sabilillahi ka koma wajen aikin kawai kai me yasa ne ka fiye shegen surutu ne uwa a ku ya ce sai haƙuri hajiya sai haƙuri matsalar da aka samu kenan ranar da aka haife ni gidanmu ana taron biki wannan hayaniyar ta 'yan biki haya haya sanadinta ta takulo na ƙuda na yo waje ashe surutun 'yan bikin ya taɓa ta tun ina jariri idan na soma dariya ina wutsul-wutsul sai abin ya baki tsoro 'yan barka kowa ya zo saboda dariya sai ya yi hawaye babana ya kai ni wajen likita yana tsammanin hauka ce ta kama ni ko da likita ya auna ni ya gano ina ɗauke da ciwon surutu kuma babu maganinsa har sai na cinye kaza ɗari. Tun da aka haife ni zuwa yanzu ina kan lissafi na ci kaza ashirin da biyar. Har gami da ta amarci na kin ga ko yanzu akwai saura saba'in da biyar tukunna in warke. Hajiya ta ce ai kuwa babu ranar da zaka warke da wannan surutun. ya ce daina min wannan fatar hajiya kina raina surutu na kin san fa magana jari ce ina ji a jikina da wannan surutun nawa zan yi arziki ta ce a hakan ai wannan surutun bayan duka babu abin da zai ja maka ai sai dai ya ja maka tsiya. In in hajiya raina kama fa ka ga gayya. Ina mai tabbatar maki sai na yi gwamna a garin nan. Hajiya bata san san sanda ta kwashe da